وصحبه ومن والاه وبعد to na ga an kira wani an ce na yi wa'azi alhali kuma kamar mu ne masu masaukin baki dama ni a wannan lokacin nake gabatar da karatun almuwatta ta imam malik riwayatu ya hayar laifi na san wasu ma sun da muwatta sun zaci karatun muwatta ra'ayi sai dai don in karya tsarin amma da sai in ce eh, yan uwa da suka zo mu mamara mara musu baya kawai mu ba su dama su yi wa'azi nan bugu da ƙari kamar in karatu ne watakila na je gida na shirya kafin na zo na buɗe littattafai na kwakwafa abin da ya kamata in zo in faɗa shi kuma wa'azi irin wannan yawanci sai kwararrun malamai waɗanda suka gajiya suka ga yau kuma suka san halin jama'a tunda yawanci wa'azi ya kunshi wa mutane fada akan su gyara abin da suke yi wanda ba daidai ba ko da yake muwa muna iya yin magana a fagen wa'azi amma dai galibi mun fi ga koro na soshi watakila mutanen da muke gaya wa masu fi mu fi mu fahimtar abin da ke faruwa yau da gobe da yake da alaka da rizki sai dai wallahi musta'an tunda malam dan zabuwa ya kira ni ba zan rasa abin da zan ce din ba a irin wannan zamani da muke ciki zamanin da rayuwa ta canja bisa ga faɗin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ashabu sunan illan nasa'i suka rawaito daga al'irbab ibn sariya ta Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira wanda duk ya rayu tsawon lokaci a cikin ku zai ga abubuwa sun canja da yawa al-imamu ahmad ibn hanbal kamar yadda imamul khallal ya fitar a cikin littafin al'amru bil ma'rufi wa nahyi anil munkar da isnadi ko ya jingina shi zuwa ga imamu ahmad yana cewa idza ra'aytum shay'an mustaqiman mustawiyan fata'ajjabu idan kuka ci gaba da ganin abubuwa suna nan a tsarin da aka tafi aka basu to ku yi mamaki saboda a yau kusan komai ya canja kama daga kan aƙida zuwa ibada zuwa mu'amala zuwa jagoranci da yawa abubuwan da ake sa rai abu ya kasance to idan ka zo waƙi insa ka kalle sai ka gaba a haka yake tafiya ba an waye gari ƙananan yara masu ƙarancin shekaru da yawa suke jagorantar al'umma a fage na ilimi ko da fage na karatu da kuma fage na jagoranci duk da cewa ba lalle wannan ya zama sharri ba zai iya zama alkhairi amma dai tsarin ya canja daga yanayin yadda aka san shi a baya bisa ga hasken wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam to mummunan canjin da aka samu shine an zo lokacin da aka canja wa wayewa ma'ana aka ɗauki wani salo wanda sai ka bi shi ne za a ce maka ƙwararre waye a abin da shafi siyasa da abin da shafi mu'amala hatta abin da shafi ibada ma wanda kuma annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya gaya mana a cikin hadisin abu huraira ta Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda al ahmad da al al-bazzar suka rawaito mazala ma ake cewa zamani zai zo muku zamani zai cin muku yukhayyaru fihi ahadukum bainal ajazi wal fujur za a ba wa mutum zaɓi ko dai ya zama tantirin ja'iri fajiri ko kuma a ce masa ba gidaje manzala sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan ɗayan ku ya riski wannan lokacin to gwanda a ce masa ba gidajen akan ya zama fajiri Memota dala 82 821 lm ya aji akan hanya da Allah assalamu alaikum kamar yadda yan uwa suka ji ɗazu mun ce kowane lokaci daga yanzu insha Allahu muna sa fitowar babban sakatare na ƙasa ga baki ɗaya nan ƙungiyata mai albarka a sheikh dr muhammad kabiru haruna gombe cikin ikon allah a yanzu haka muna nan tare da shi a cikin wannan masallaci mai albarka babu abin da zamu cewa rayuwar malam sai dai Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mata albarka Allah ya sanya ikhlasi a cikin abin da ake yi Allah ya ƙara lafiya da imani Allah ka jikan magabata ka amfana zuri'a waɗannan aikace-aikace da ake na alkhairi babu dare babu rana Allah subhanahu wata'ala ya saka a cikin mizanin kyawun ayyuka yadda za a ci gajiyarsa a nan duniya kuma sannan a ci gajiyarsa a gobe kiyama muni ma dan barka da zuwa a ɗazu dazun nan malam ya koma gida kuma gashi har ya fito akan wata gwagwarmaya din muna fatan allah ya karɓa abin da ake yi allah ya ƙara lafiya allah ya ƙara albarka zan ba malam ya kai da karkarewa kafin kuma min kirawo mai gaya mai aiki sakatare general na wannan kungiya ta mai albarka karkar lafiya ya ƙara to a gurguje annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zamani zai cin muku za a bawa mutum zabi bainal ajazi wal fujur ko dai a ce masa ba gidaje ko kuma a ce masa ya zama tantirin faji sai maza Allah ce idan ɗayan ku ya riski wannan lokacin falyahtaril ajaza ala al fujur wanda a ce ka ga zabin ka bi tsarin da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke so akan a ce ka zama ɗayan iska ko fajiri a kuma canjin da zai faru zai faru ne a kowane bangare na rayuwa a hadisi ya tabbata a cikin musnad al-imam ahmad da musnad al-bazzar daga abi umamat al-bahili sudai ibn ajlan Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa da tunqadanna ural islami urwatan urwa za a dinga bin igiyar musulunci ana kwance ta kulli bayan kulli kowane bangare na musulunci za a samu jairai da za su dinga bi suna kwance kullum musulunci don a raba mutane daga tsarin da Allah da manzansa suka dora su a kai kullama nuqidat urwatun tashabbata an-nasu billati taliha da an kwance wani kullun sai mutane sai to wannan yayi sako-sako mu haƙura da shi mu tafi na ƙasa to dan kasancewa canjin zai faru a ko ina ne sai manzo Allah ce fa awwaluha naqdan al-hukm wa akhiruha naqdan as sala. farkon abin da za a fara canjawa shine za a fara canja tsari na jagoranci mutane za su dinga bin sarran su akan abin da ya shafi jagoranci su fifita maslahohin kansu na kashin kansu akan maslahohin al'umma ƙarshen kuma abin da za a warware shi ne sallah za a zo lokacin da za a ga mutum ba shi da addini amma zai shiga masallaci ya sallah kamar yadda ya zo a cikin musannaf ruwayar abdullahi dan mas'ud Allah ya kara da a gare shi cewa la yusalliyanna aqwamun la dina to anan an haɗa tsakanin jagoranci da kuma mafi girma a cikin sha'air na ibada sallah wadda ita ce in ta tsaya addinin mutum ya tsaya to wannan yana ƙara tabbatar mana da cewa lallai al'amura za su canja daga tsarin da ake kai abin da zan tike zuwa gare shi a takaice tunda malam ya zo shine annabi sallallahu hatta yanayin tsarin halin da muke ciki a yanzu ya tsoratar da mu kuma ya ja kunnen mu ya faɗakar da mu cewa idan canjin ya faru ya halatta abin da ya haramta a gare kama, mun sani ya tabbata a cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisin anas manzo Allah ya wa ta'ala ya tamanna yanna ahadukumul mauta li dhurrin nazala kada wanda ya kuskura a cikin ku ya ku musulmai ya ce Allah ya kashe ni saboda wai bakin talauci ko kuma saboda rashin lafiya in dole sai ka roƙi mutuwar to ka ce Allah ya bar ni da raina in rayuwar ita ta fi mun Allah ya ɗau raina in mutuwar ita ta fi to amma ya zo a cikin musnadil imami ahmad har yanzu da musnadil bazzar afwan wa musnadil imam ahmad ba hadisin abbas ibn abi abis al-ghifari Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ga mutane suna ɗiban kayansu suna fita za su bar gari yana saman kan saman gida saman rufin gida sai ce wa'annan fa sai aka ce musu ai annoba ce za ta barke a gari sai ce ah su tsoron annoba suke ba sa son su mutu aka ce sai ce ya tsa'unu khudini ya tsa'unu ya tsa'unu khudni ke annoba ga wanda yake son mutuwa zo ki dauke ni sai wanda suke tare da shi ya ce ah ba ka ji manzo Allah sun ya ce kan mutun ya roki ya mutu ba sai ce eh kuma na ji manzo Allah sama yana cewa badiru bil mauti sittan gwanda ku mutu ku yi sauri ku mutu in za ku iya kafin abubuwa shida su bayyana wannan hadisi hadisi ne hasan ibn hajar ya kashi a cikin fatahul bari wa sakata anhu wanda yana nuna hadisi ne hasan abin da yasa ne mubadara faɗa haka saboda yawanci hadisan da za a ce kaza abubuwa kaza kafin kaza da yawa malamai sukan yi tambihi akan cewa yawancin su bisa inganta ba to sai ya ce na ji manzo Allah ya ce inda hali ku riga abubuwa shida ku mutu kafin su zo na ɗaya sai manzo Allah ya ce imratu sufaha lokacin da za a bar wawaye marasa hankali da tunani marasa addini su dinga jagorantar mutane to duk ran da aka ce wanda zai jagorance ka bai san kansa ba na ya san waye kai to ka shiga uku ka lalace nabi manzo Allah ya ce wa bai'ul hukm da lokacin da za a dinga siyar da jagoranci sai ka biya kuɗi sannan a zaɓe ka ko sannan a ayyana ka ko a naɗa ka na uku sa suna wa kasaratu shurat da kuma yawan 'yan doka mutane sun zama marasa biyayya da ɗa'a ba inda za su shiga sai an sa musu inda za su dinga kula da su suna tsaransu a shurat jam'u shurɗi shurti ɗin kuma shine ɗan doka ko mai ɗamara ko kowane iri ne da ɗan sanda ne na ciki ko na waje ɗan kaza ne in har dai ya zanto an sa shi ne domin ya kula da wani tsari to mazala ce in kaga wannan abin ya bayyana sannan kuma ce wasu tifafin biddam da kuma lokacin da za a mai da jini ya zama ba a bakin komai ba wa qati'atur rahim da kuma lokacin da za a dinga yanke zumunci na shi shirye cewa na yattakhiduna alqur'ana mazamira na man ganni lahu. da kuma mutane matasa da za su mai da ƙur'ani kawai ya zama abun waka sai a sa mutum ya dinga karanta kawai don a ji daɗi ba don a yi amfani da abin da yake cikinsa ba wannan hadisin yan uwa a takaice na nuna mana irin bakin canjin da zai faru a ƙarshen zamani lokacin da da yawa mutanen da suke da iko da za su iya yin abin da ya kamata sai su gaza yi saboda jagorancin yana nema ya sufice daga hannun mutanen kirki ya koma hannun mutanen da ba na kirki ba hadisin ƙarshe da zan cika da shi a hadisin da imamu ne ya rawaito shi shi ma kuma da imamu ahmad da al'imamu bazzar har yanzu hadisi ablai dan amur ɗan as allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa manzala sama yana cewa wani mutum ya yi baƙo a cikin bani isra'ila za zafa rajulun min bani isra'ila rajulan to shi wannan mai masaukin baƙin wa kanat hukal kalbatun mujih kalbatun mujihun yana da wata karya tana da ciki ya kai lokacin haihuwa to sai wannan karyar take cewa la anbahu yawma dhayfa ko diyafa ahli yau insha Allah ba zan yi haushi ba duk wahalar da zan sha kar in takura wa bakin ubangidana to da idan nayi haushi watakila za su ji ba daɗi to sai 'yan kwikwiyon da suke cikin cikinta su kuma sai suka gaza haƙuri tun ba a haife su ba sai suka fara haushi zara suna ya ce fa auha Allahu ila nabiyyi hadhihi al-umma sai Allah ya wahayi zuwa ga annabin wannan al'umma cewa wannan abin da ya faru tunda mutane sai suka taru kamar yadda ruwayar ta ce sai suka dinga mamaki ya ake yan kwikwiyo suke kuka a cikin uwarsu bayan ko haihuwarsu ba a ba sai manzo Allah suna ke cewa wannan misali ne da Allah ya sanya shi na wata al'umma da za ta zo a ƙarshe sufaha uha uqala'aha za a zo lokacin da masu karancin hankali idan ba a yi a sannu ba za su rinjayi masu hankali da tunani to abinda na sama yake nuna mana da wannan hadisin wanda malamai suka yi ta magana a kan shawahid ɗin hadisin cewa wancan hadisin na waka wanda yake hadisi ne hasan na cewa imratus sufaha yana tabbatar maka da cewa ƙarshen al'amari al'amura za su taɓarɓare cikin taɓarɓarewar al'amuran kuma abin da ya shafi jagoranci zai lalace ya canja to faɗakarwa ake wa masu tunani a cikin ku ya musulmai cewa duka abin da zaka iya yi wanda shari'a ta tabbatar maka ka yi akan ganin cewa baka zama ka ba da gudunmawa wajen taɓarɓarewar al'amarin jagoranci ba to ka ji tsoron Allah ka yi domin rashin yin zai iya haifar da matsala ga al'umma wanda kuma wannan saba wa Allah ne da kuma ha'intar Allah subhanahu ta'ala kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abdullah ibn Abbas wanda shi malamai sun yi magana akan sanadinsa cewa manzo Allah sallallahu yana cewa duk wanda ya ciri wani mutum ya dora shi akan wayansu akan wata al'umma wanda kuma ya san cewa fil isabati man huwa khairun min a cikin tawagar jama'ar akwai wanda ya fi wannan alkhairi amma shi ya taimaka wannan mutumin ya zama shine jagora a cikin al'umma to faqad khana Allah to haƙiƙa ya ha'inci Allah subhanahu wata'ala ko mun sani Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la takhunu Allah war rasula ya ku mummune kar ku kuskura ku ha'inci Allah kar ku ha'inci Annabi sallallahu alaihi wasallama wa takunu amanatikum wa antum ta'lamuna kar ku ha'inci amanar da Allah ya baku tsakaninku da kanku tsakaninku da addininku da al'umma ku alhali kuna sane so da ha'inci abu ne da yake janyowa Allah ya tsani mutum wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbid ilaihim ala sawa'in inna Allah la yuhibbul kha'ini a anan zan dakata saboda a gurguje nake ta kusa bayanan ba shiri kuma zancen ba shi da makama kuma dama ba ni aka zo sauraro ba malam aka zo sauraro kuma Allah ya kawo shi muna fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya masa jagora ya kuma dora shi akan tafarki ya ba shi ikon fadar gaskiya ya kuma saka masa da ragowar malaman na musulunci da alkhairi hada wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh